واذا قيل لهم اتقوا ما بين ايديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون idan aka ce ma waɗannan mashirakai masu bijirewa imani ku kiyayi abin da kuke tunkara na lamarin lahira da wahalhalunta kuma ku kiyayi duniya wadda kuke bata baya da fatan ko Allah zai muku baiwar jin kansa ba za su aikata hakan ba sai dai su bijire kuma ba su damu ba